sans oublier sur Onde Courte. Le monde aujourd'hui. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Juma'a takwas ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu, za ku je yadda masu fashin baki ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da salon mulkin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayin da ya cika kwanaki 100 a kan karagar mulki. Wato an ga fa'idodi ta wajen bayyana me ake samu a gwamnati kuma nawa ake ɓaddawa. Sannan kuma an ga fa'idodi ta wajen canza sojojin da ake fata su yaƙi 'yan bindiga su yaƙi kuma Boko Haram an ga wannan canji. To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. sannan za ku ji cewa ana ƙara fuskantar ayyukan barayin daji da masu satar mutane a wasu yankunan ƙananan hukumomin jihar Bauchi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokacin. Yau ma muna nan tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum ga labarin mai karantawa Hauwa Sharif. A wani gagarumin aikin soji tun bayan jiyu mulkin da sojoji suka yi a Nijar, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na sake gyara zaman wasu dakarunta da kayayyakin aikinta a Nijar, za kuma ta rage adadi kaɗan daga cikin ma'aikatanta da ayyukan su basu zama na dole ba a yanayin kyakkyawar kulawa kamar yadda jami'an Amurkan suka shaida a kamfanin dillancin labaran Reuters a jiya Alhamis. jami'in wanda ya magana ya kuma nemi a saka sunansa ya iya bayyana ko ma'aikata nawa ne za su fice daga kasar da ko nawa ne za a canza wuri a cikin nijar din daga sansanin sojin sama na 101 da ke mai babban birnin kasar zuwa sansanin sojin sama na 201 da ke birnin agades kafin dai wannan aikin akwai dakaru 1,100 a kasar da ke yankin afirka ta yamma daya daga cikin jami'an ya bayyana cewa sabon tsarin gudanarwar fayataccen tsarin aikin soji ne domin kare kadarorin amurka a yayin da ake ci gaba da magance barazanar hare-haren ayyuka masu tsatsauran ra'ayi a yankin dakarun siriya da kurdawa ke jagoranta sun sanar da kawo karshen wani aikin da suka shafa mako guda suna yi domin kawo ƙarshen wani boron wata ƙungiyar cikin gida mai alaƙa da kurdawan duk da dai masana sun ce har yanzu kungiyar mai samun goyon bayan amurka na fuskantar manyan kalubale a yankin mai rinjayen larabawa dakarun sdf na syria sun faɗa ranar laraba cewa sun kammala ayyukan sojinsu a yankin gabashin diyar arzur yayin da suke ci gaba da wani aikin ba sassautawa a wani gari da ke yankin mai fama da rashin zaman lafiya ofishin sa ido kan ayyukan take hakkin bil'adama a syria da ke da mazauni a birtaniya wanda ke gudanar da bincike ta ƙasa ya faɗa a jiya alhamis cewa faɗan da ake tsakanin dakarun sdf da tsofaffin mambobin wata haɗakar mayaka ta yi sanadiyar mutuwar mutane a ƙalla 90 cikin a makon jiya ne yi fada ya kwabre tsakanin dakarun sdf da cibiyar solita da orf da laraba ke jagoranta bayan da dayar arzol din ta tsige kwamandanta ahmad alkabail wanda ake kira da abu kaula daga ofishinsa ƙungiyar dakarun ta sdf ta zargi abu kaula da wasu jagororin cikin gida da dama da aka ta daban-daban da suka hada da cin hanci da alaka da gwamnatin siriya da mayakan da iran ke goya ma baya ya zuwa yanzu ƙasar kanada ba ta nuna wata sha'awar a zo a gani ba game da maido da 'yan ƙasarta da har yanzu suke tsare tare da tsafin mayakan isis a gidajen yaron kurdawa da ke siriya har yanzu kungiyar dakarun ta sdf da kurdawa ke jagoranta na rike da mambobin kungiyar masu tsauraran ra'ayin islama a gidajen kurkukun da take wato da suke cikin hamada da suka hada da 'yan kasashen waje da aka kiyasta yawan siya kai dubu biyu an kuma kiyasta cewa akwai matan aure da yara da sauran na tare da mayakan isis din su dubu hamsin da ake tsare da su a sansanoni daban-daban to sai dai duk kiraye-kirayen da sdp ke yi na a kwashe 'yan kasashen wajen a mayar da su kasashen su domin yi musu shari'a a gida da shiga kunnuwan da ake kira ba kasar canada wadda ta bayar da gudunmawar dakaranta a yakin da aka rika da kungiyar ta isis ya zuwa yanzu bata dawo da mayakan isis din ko ɗaya zuwa gida ba illa mata kaɗan da yara lamarin da shi ma sai da aka ta kai ruwa rana a kan shi sakamakon tsoron shigar da 'yan ta'adda a cikin ƙasar. kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. mu Masu sharhi a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci game da kamun ludayin gwamnatin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayin da ya cika kwanaki 100 a kan karagan mulki. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa a Abuja ya aiko mana wannan rahota inda ya fara tattaunawa da Malam Ibrahim Muhammad Gamawa da kuma Farfesa Usman Muhammad. wato an ga fa'idodi ta wajen bayyana me ake samu a gwamnati kuma nawa ake baddawa sannan kuma an ga fa'idodi ta wajen canja sojojin da ake fata su yaƙi 'yan bindiga su yaƙi kuma boko haram an ga wannan canji sannan kuma an ga canji ta wajen bayyana sabbin ministoci wayanda yake saɓani wanda suka yi shekara takwas ana ce wancan shugaba ya canja ya canja amma ki sannan kuma ta fuskacin matsaloli an ga matsaloli na talauci don gusar da tallafin mai wanda shi kuma a bisa gaskiya janar muhammad buhari shine dana wannan tarko kuma dole aka fada inda tinubu bai janye tallafin nan ba to tabbas yanzu ko kuɗin biyan albashi na federal da wanda za a ba jihohi ba za a samu ba saboda haka an samu nasarori nasarori ko masu yawan gaske abinda kawai za mu ce masa yanzu maraba da kwana ɗari na fata nan kuma a yi ƙara kaimi wajen tada ko maɗan tattalin arziki kuɗin da gwamnati ke samu ya amfani da su wajen talakawa domin raya su da kuma taimaka musu sannan ta ɗaya gefen kuma talakan najeriya ya kwana a gidansa idanunsa biyu a rufe ba tare da ya ji tsoro matafiya kuma su tafi lami lafiya su kuma koma gidajensu lafiya. Profesa Usman Muhammad bisa ga bayanan da gama ya yi. Kana ganin akwai alamar cewa za a ga haske a gwamnatin nan ta Bola Tinubu bayan waɗannan kwanaki ɗari idan kai la'akari da koke-koken da wasu suka fara cewa wahalolin da aka sha hannun sa gara ma gwamnatin Buhari ta tashi. A ilimin tattalin arziki da raya kasa dole sai an sha wahala. dole sai an zauna an sadaukar da kai kuma wajibi ne a yi shi cikin adalci misali koyaushe daga lokaci zuwa lokaci yakan fito ya ce ya san wahalan da ake sha kuma ga irin kuɗin da aka tara kuma ga abin da zai yi kuma mun gani a ƙasa sai dai idan rijiya ta ba da ruwa guga ya kamata a ce ba zai hana ba saboda akasarin gwamnonin nan da muke gani wasu fa su ma fara ba da tallafi na miliyan hamsin hamsin da aka basu ba amma kaga wasu jihohin sun riga sun fito da wa'annan kuɗaɗe sun sai hatsi sun sai abubuwa da yawa babu shakka yana da kyakkyawan niyya da wasu abubuwa da tsare-tsare da ya yi wanda zai yi tallafin nan malam Muhammad Ibrahim Gamawa kenan da Farfesa Usman Muhammad masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a tattaunawa da ne da su a Abuja. To ya masana sha'anin tattalin arziki suka ga kamun ludin Bola Ahmed Tinubu shugaban Najeriya a cikin kwanaki ɗari da ya akan karga mulki. Shin an samu nasara? Akwai fatar za a samu alheri nan gaba ko kuwa wani hali ake ciki? tambayar kenan da nema malam shabu idris mai sharhi kan al'amuran tattalin arziki a najeriya inda yake cewa kwanaki ɗari duk basu wuce kashi shida da rabi ko kashi bakwai bisa ɗari ba a cikin kwanakin da zai yana wato mulki duk da haka nan idan ka dubi matakan da aka ɗauka za ka ce ana gudu kusan ana susan duwawu an wayi gari ya cire tallafin man fetur farashin man fetur ya ƙara kuɗi kusan za a ce ya yi gwabran zabo cinikayya da muke yi kudaden kasashen ƙetare wato kamar dala da pound da sauran kudaden kasashen ƙetare ya haɗa kan kasuwan wato abinda muke kira a turanci official rate da kuma ta 'yan jari hujja wanda muka fi sani da parallel market a turanci wa'innan matakai da aka ɗauka sun kawo ma 'yan najeriya matsaloli na fitan hankali 'yan najeriya dai da dama suna fatan alkhairi cewa gaba tafi inda ake ciki umar faruk musa amurka a abuja najeriya a Umar Faruk Musa. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. A jiya Alhamis Birtaniya ta sha alwashin gano tsohon sojan da ake zargi da ta'addanci wanda ya tsere daga gidan yari bayan da ya ɓoye ƙarƙashin motar da ke kai abinci. an yi imanin daniel abed khalifa ya arce daga gidan yarin mai matsakaicin tsaro da ke birnin london ne a ranar laraba inda ya fice daga cikin kicin ɗin da ake dafa abinci inda yake aiki ya makale karkashin motar da ke kai abinci a jiya alhamis ɗin ne ministan shari'ar birtaniya alex shark ya shaida a majalisar dokokin kasar cewa za a kamo daniel kalifi kuma zai fuskanci hukunci ya zuwa yanzu dai an baza komar neman wanda ake zargin da ta'addanci mai shekaru 21 a duniya a ina a fadin kasar da ya hada da tsaurara bincike a tashoshin jiragen ruwa da na sama to sai dai har zuwa yammacin jiya alhamis a birtaniya 'yan sanda sun ce ko ɗoriyar khalife babu haɗaɗɗiyar daular laraba ta samar da asibitin tafi da gidanka tana kuma raba magunguna a chadi domin tallafa 'yan gudun hijira da suka arce ma laifuffukan keta haddin bil'adama da ake zargin ana aikata a makwauciyar ƙasar sudan haka zalika wani rahoton kwana-kwanan nan na mujallar wall street ya ce haɗaɗɗiyar daular larabawan tana kuma samar da makamai ga ƙungiyar dakarun sa kai da ake zargi da aikata miyagun laifuffuka da dama zargin da haɗaɗɗiyar daular larabawan ta karyata dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira suna kasar ta chad ne bayan da suka arce daga irin aika-aikar da ake zargin tsagerar kabilar larabawa da ake kira janjawid da aikatawa an samar da kungiyar dakarun katta kwana ta rsf da ke fada da sojoji a yakin basassar sudan kuma har yanzu tana da alaka da kungiyar ta janjaweed da muhammad hamdan da galo da aka sani da hamaiti ke jagoranta. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. koma bangaren rahotanninmu. Barazanar barayan daji da masu satar mutane domin neman kuɗin fansa a yankunan ƙananan hukumomin Ningi, Jama'are, Alkalere da Turu duk a jihar Bauchi na ƙara ta'azzara. Rahotanni sun nuna cewa 'yan fashin daji na kai hare-hare har a cikin kasuwanni da kuma wuraren ibada da rana tsaka. a saboda haka gwamnan jihar bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya nemi ɗauken rundunar sojojin saman najeriya ga rahoton da wakilin muryar amurka abdulwahab muhammad ya aiko mana ga misali a daya daga cikin hare-haren da 'yan bindigan kankai da rana kata ya faru a karamin hukumar jama'are inda 'yan bindigan suka sace wasu 'yan kasuwa sai da suka biya miliyoyin naira kafin 'yan bindigan suka sako su honorable ino mosha shine shugaban karamin hukumar jama'are ya yi karin haske kan batun a hira ta da shi to alhamdulillah kamar yadda ka sani allah ya jarauce mu da irin wannan ibtila'i wanda ba mu taba ganin sa a rayuwar mu ba ba mu taba tsammatar sa ba sun zo sun dauki mutum daya a wajen mu wani babban dan kasuwa wanda ya je bayan kwana biyu suka sake shi ya ba da kuɗi wajen naira miliyan ashirin bayan shi kuma sun je sun ɗauki wani ma a mashema yara 'yan mata haka guda biyu 'ya'yan wani tsohon dan majalisar mu shi ma sai da aka bada irin wannan kuɗi din to bayan wannan kuma akwai wanda suka ɗauka shi ma ita soni inyamuri ne shi ma sai da ya ba su wajen miliyan goma shin ko akwai wani yunkuri da aka yi don gano barayin dajin da suka kawo wannan hari sai inuwa mosha ya ce bayan wannan ya faru kuma cikin ikon allah akwai inkuje a wani mai taimakawa jami'an tsaro ne dan uwan ali yana yaki da su sosai sun fito wajen karfe biyu na dare zuwa uku za su tafi wani ƙauye nan a ƙaramar hukumar jama'a da zuwa dogon jeji sun tafi da niyan za su ɗauko wani a wajen allah ya bashi nasara suka yi gaba da gaba da shi da su ya kuma gama da su a wannan wajen gaba da su su biyar ne ya an same su su biyar da bindigogi da kuma arsashe masu yawa lalle a hannunsu kuma ya ɗebo su ya kawo mana sunan karamar hukumar jama'ar mun dan kasa a hannun jami'an tsaro ga wasu gaba daya idan muka leƙa karamar hukumar ningi yankin da ke fuskantar hare-haren barayin dajin akai-akai da suke da mafaka a dajin lamebura kwamishinan 'yan sandan jihar bauchi awal musa muhammad ya tabbatar cewa sun fatattaki 'yan bindiga sun kashe na kashewa wasu kuma sun gudu da raunukan bindiga a jikunansu da farko ya bayyana irin ta'asar da barayin dajin suka tafka. ina son da amfani da wannan dama mu yi godiya ga allah subhanahu ta'ala da ya bamu wata babban nasara akan 'yan fashin daji da suka gallabi dajin bura a karamin hukumar ningi Allah ya ba mu sa'a musamman waɗanda suka shiga garin ƙauyen kada suka kashe mutane bakwai. Allah ya ba mu nasara mun kama waɗansu da suka shiga cikin wannan aika-aika suka kashe waɗannan mutane ba. Ɗaya daga cikin wanda aka kashe ɗin ma mai gari ne yana masallaci suka shiga cikin masallacin suka fito da shi suka matsa su tafi da shi yake tafiya suka ce masa za su harbe shi kuma suka cika barazanar da suke masa din suka harbe shi mun kai samame dukkanin tsaunuka da suke zama da daba-daba da wajen guda uku zuwa hudu mun fasa ta mun ragargaje su mun harbi na harba wanda suka gudu sun gudu wanda suka mutu sun mutu a dangane da irin barazanar 'yan bindigan ne ya sa gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad gauran bauchi neman ɗaukin rundunar sojojin sama mutane za su dinga ganin jirage suna yawo a sama su suke yi saboda a bada mutane tsaro saboda barazana ta yi yawa na wayannan 'yan ta'adda da suke tasowa musamman ma a kananan hukumomin mu na toro da ningi da alkalari da tafawa balewa saboda haka mun roƙi haɗin kai tsakaninmu da su za a amfani da kimiyya don su samu su dinga taimaka mana wajen zaman lafiya. Na kuma tuntubi Air Komodo Tijjani Babu Gamawa mai ritaya don sanin tasirin shigo da sojojin sama don yaƙar barayin daji. Wannan abin da shi mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammad Abdulkadir ya nema a wurin sojojin sama game da 'yan ta'adda wadda suka dami dazuzzuka da suka hada da ningi da subura da sauransu. na abu ne mai kyau kwarai da gaske. Yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa aka kawo rundunar sojojin sama Bauchi domin su ci gaba da sa idanu a wannan yanki na arewa maso gabar. Jama'a suna da kyakkyawar zato ga irin nasarorin da 'yan sanda suka cimma da kuma irin gudunmawar da mafarauta kan bayar a wannan fafutukar abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya to masu sauraro kafin mu je ga shirin mu na gaba kudan shakata da wannan waƙar. hari a cikin ƙasata ba tsaron rai da dukiyar mu gidan mu tamkar da makabarta ya kuke sanin mai ra'ayu ne cikin ƙasar da muke wafa. Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Ya barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A kowace shekara musamman ma da damuna kasar Kamaru tana saka ruwa da madatsar ruwan labdo da zimmar kare mummunar asara da ka iya biyo baya idan ba a yi hakan ba. lamarin da ke jefa al'ummar najeriya mazauna gabar teku da manyan rafukan kasar shiga yanayin fargici. sakamakon irin barnar da yake biyo baya na ambaliyar ruwa tun daga shekarar biyu. wakiliyar muryar amurka halima abdulrauf ta yi nazari a game da wannan lamari kuma ta hada mana rahoto a game da sakin ruwan madatsar baddo a bana. mahukuntan najeriya ne sun sanar da cewa sakin ruwa daga madatsar lando da ke kasar kamaru ya zo ne kimanin kwanaki bakwai bayan da takwarorinsu na kasar suka riga sun buɗe madatsar ruwan lamarin da ake ganin sanarwar ya zo a ƙurarren lokaci kuma akwai illoli tattare da yin hakan tun dai 'yan najeriya musamman ma manoma da mazauna yankuna da ke kewaye da koguna suka fara tofa albarkacin bakin su a game da matakin da kasar kamaru ta ɗauka akasari ke cewa ba kyautawa kasar su ba inda manomi daga jihar bauchi barista Minista haruna yakubu ya ce gaskiya matsayin da ake yanzu mahukuntan kamar sun sake ruwa a dam su kuma su sun san zai illa wa makwabcinsu musamman najeriya to ce ba su kyauta mana ba kuma sun saba ka'idan makwabtaka da kuma dokansu nasu na kasansu da ya ba su daman su sanar da makwabtansu kafin su sake a madatsar ruwan yanzu shiri ne namu da yadda za mu yi mu kare kanmu musamman gonakinmu da dabbobinmu da famu makan musamman waɗanda suke zaune a hanyar da yake magudanar ruwa ko kogi ko wani rafi haka inda ruwa ake gudu inda kuma ake sa zaton wannan ruwa da suka sake zai malala zuwa wurin ya zama wajibi wa gwamnatin najeriya ta dauki mataki ba ma kawai ta sanar da mutane ba kamar yadda shi sun fara a fara kwashe mutanen da ake jin zai musu illa dakta muhammad goje shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar yobe kuma ya bayyana cewa mu dai a jihar yobe bayanai ya nuna kuma experience zamu ya nuna cewa yawanci irin wannan madadan ruwan an bude abin mu yake kawo illar karshe kafin ruwan ya gangara ya yi tafkin cadi yanzu in an buɗe madatsun ruwan kare ma bene zai zagayo ta ƙananan hukumomi kamar guda hudu ko biyar ta yobe kuma ta ne kawo illa ma al'umma kafin ya zagaye ya tafi sari. To shi ma haka bayan buɗe wannan madatsun ruwan yana sa su ruwan talawa na jigawa na gombe da sauran duk za su kara cika su ma zai ga sun buɗe kuma ya taho ta wurin mu ya illa wayannan ƙananan hukumomi. to shi yasa mai girma gwamna da aka basa wannan wasiƙan yake to duk da ma an masa bayanai na yi mai tafari yake yanzu ya kamata a kara tashiwa duk wayannan garuruwa zagaya a faɗa kansu wanda za a tara za a tara su ko da ne da hukuma ne su koma matsuguni wanda ya fi amfani amma abin tausayi shine yawanci inda muka ga illan zai zo mutane sun riga sun noma don ba girbi aka ba kuma zai wahala ruwan nan zai zo kuma kara safan gonakin su a kara shiga cikin wani matsalolin fari wanda ba su muke fata ba kama yanzu dai mun yi magana da makarantun gwamnati wanda suke can ko da abu ta ɓaci za su ba wannan makarantun ma mutane a wurin kuma mun nan shirya kayan masarufi da kayan kula da mutane na kwanciya na gidan sauro da ne kuma masani a fannin sha'anin alkinta muhalli kuma jigo a gidauniyar Green Habitat. Injiniya Sadiq Abubakar Gulma ya ce. Wannan buɗe madatsar ruwan labdo ake da kamerun wanda kowace shekara yana faruwa kuma zai ci gaba da faruwa idan ba canza abubuwan da ake yanzu ba. Na ɗaya dai cikin abubuwan da za a iya yi da sauƙi nan cikin garuruwan nan jihohin da ruwan ne yake biyowa shine dama dai gari ba a yin shi sai an yi mai hanyar ruwa kowane gefen titi. So ya kamata a ce duk waɗanda bayan nan an hita da al'umma an haɗa ƙarfi an kwashe bola da ƙasar da suka shiga waɗannan kwale na ruwan a zama an ba idan ruwan nan sun zo za su samu sauƙin wucewa idan sun gittu ta cikin gari na biyu kuma can ta shi ba benue in inda yake biyowa za a iya zuwa mu ma a gwamnatin najeriya mu je mu yi wata sabon madatsar ruwa wadda ko da an sako waɗannan ruwa mu ma lokacin da za su gangarowa madatsar ruwa da najeriya za ta gina ya zama duk ya tsayar da wannan ruwan nan da zai zo so amma wannan ya ka babban na aiki ne wanda kila zai dan shekaru ana yin shi amma duk abin da ke yiwa ne kuma yana da kyau gwamnati ta ɗauki al'amura cikin hannuwanta ya zama ta je ta zauna da waɗannan mutanen garuruwan da suke zama kusa ko bake bakin waɗannan ruwa ya zama an je an sasanta da suna yadda za a yi a ga an canza musu waje duk kokarin ji ta bakin ofishin jakadancin kamaru a najeriya na ziyara da kuma aika wasiƙa akan matakin da mahukuntan kasar suka dauka yayin hada wannan rahoton da ya ci tura. Sauyin yanayi wani al'amari ne da kowa yake ji a jika a yanzu a duk faɗin duniya. Ko me ke haddasa wannan yanayi? Profesa Adamu Idris Tanko, shugaban jami'ar Baba Ahmad da ke Kano, ya yi wa abokiyar aiki Baraka Bashir ƙarin haske a game da abin da ake nufi da sauyin yanayi da kuma wasu abubuwan da ke haifar da shi. kamar yadda kusan a ake maganar sauyin yanayi abu ne yadda muke ganin canje-canje na yanayin duniya gaba daya na yanayin da ka saba ji da wanda cewa an samu canji misali a ce mun saba ganin watannin rani wata kaza a ce an samu ko rani ya tsawaita ko kuma ya takaita ko kuma a'a yanayi ne na zafi da sanyi a ga watannin zafi sun karu ko kuma watannin zafi sun ragu Ka ga batu ne na sauyin yanayi wannan shine abin da ake ta magana a kai na batun yanayi ko babu abin da zai ke bayani a kai irin sauyin yanayi na zafi da na sanyi da ko kuma ruwa da rashin ruwa waɗanda su ne yawanci abin da ake magana a kai. Shin kakakken abu ne kuma me yake haddasa shi a duniya da ma'aikata? To idan aka yi zancen gaskiyar al'amari a batun sauyin yanayi abu ne da yake a bayyane domin abu ne da kusan a yanzu kusan kowa yana ji a jikinsa. Batun zafi da sanyi mun san da iyaka watanni nawa muke samun misali watannin zafi amma sai ka ga abin ya yadda da muka muka saba samu ko kuma misali mu kamar mu a nan Kano watanni nawa ake samu na damuna sai ka ga watannin da kila yanzu sun takaita. Mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin a yau sai a biyo mu bashi cikin wani sabon shirin a makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu. yanzu a madadin farfesa adamu idris tanko da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu sai kuma dokacin ma'aikacin sashen hausa na muryar amurka musamman ma halima abdulrauf da baraka bashir sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ne aisha mu'azu take mana fatar alkhairi madalla a gaida aisha mu'azu to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya a wani gagarumin aikin soji tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a niger ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon na sake gyara zaman wasu dakaranta da kayayyakin aiki a niger za kuma ta rage adadi kaɗan daga cikin ma'aikatanta da ayyukansu ba su zama na dole ba a yanayin kyakkyawar kulawa kamar yadda jami'an amurka suka shaida a kamfanin dillancin labaran reuters a jiya alhamis jami'in wanda ya magana ya kuma nema a saka ya sunansa ya ƙi ya bayyana ko ma'aikata nawa ne za su fice daga ƙasar da ko nawa ne za a canza wuri a cikin nijar din daga sansanin sojin sama na 101 da ke mai babban birnin ƙasar zuwa sansanin sojin sama na 201 da ke birnin agadas dakarun siriya da kurdawa ke jagoranta sun sanar da kawo karshen wani aikin da suka shafa mako guda suna yi domin kawo ƙarshen wani bore na wata kungiyar cikin gida mai alaka da kurdawan duk da dai masana sun ce har yanzu kungiyar mai samun goyon bayan amurka na fuskantar manyan kalubale a yankin mai rinjayen larabawa dakarun sdf na siriya sun faɗa ranar laraba cewa sun kammala ayyukan sojinsu a yankin gabashin der al yayin da suke ci gaba da wani aikin ba sassautawa a wani gari da ke yankin yankin mai fama da rashin zaman lafiya ya zuwa yanzu ƙasar kanada bata nuna wata sha'awar a zo a gani ba game da maido da 'yan ƙasarta da har yanzu ke tsare tare da tsaffin mayakan isis a gidajen yarin kurdawa da ke siriya har yanzu kungiyar dakarun ta sdf da kurdawa ke jagoranta na rike da mambobin kungiyar masu tsauraran ra'ayin islama a gidajen kurkukunta da ke cikin hamada da suka hada da 'yan kasashen waje da aka kesa yawan siya kai dubu biyu a jiya alhamis birtaniya ta sha alwashin gano tsohon sojan da ake zargi da ta'addanci wanda ya tsire daga gidan yari bayan da ya ɓoye karkashin motar da ke kai abinci an yi imanin daniel abdul khalifa ya arce daga gidan yarin mai matsakaicin tsaro da ke birnin london ne a ranar laraba inda ya fice daga kicin inda ake dafa abinci inda yake aiki ya makale a karkashin motar da ke kai abinci haɗaɗɗiyar daular laraba ta sama da asibitin tafi da gidanka tana kuma raba magunguna a chadi domin tallafawa 'yan gudun hijira da suka arce malifuffukan keta hakkin bil'adama da ake zargin ana aikata a makwabciyar ƙasar sudan haka zalika wani rahoton kwanan nan na mujallar wall street ya ce haɗaɗɗiyar daular larabawan tana kuma samar da makamai ga ƙungiyar dakarun sa kai da ake zargi da aikata miyagun laifuffuka da dama zargin da haɗaɗɗiyar daular larabawan ta karyata. masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin mu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin hawa sharif da ta taya na gabatar da shirin da solomon abu wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.